wannan aya wa qalat li yahud yadullahi maghlulatan ghullat aydihim wannan da ranar tafsiri ya kamata abinda ayar take nufi a gurguje wato yahudu ne suka ce yadullahi maghlula suka ce wai hannun Allah wato kamar a makale ki idan an ce maghlula abinda aka daure shi a wuya to laraba sukan faɗi haka ya zanto ma'anar da suke nufi shine rowa dan mutumin da hannunsa ke daura a wuyansa ina zai sake hannu har ya iya bayar da wani abu to yahudu suna nufin ma'ana ubangiji ta'ala marowaci ne wannan shine rashin kunya da fitsara ta yahudu kenan har su jingina ma Allah ta waya shine ruwa sai Allah ce gullat aidihim to wannan gullat aidihim malamin na masa fassara guda biyu wadansu suka ce du'a'un ne alaihim kamar addu'a ne ake musu Allah ya mayar da hannunsa ya zanto a daure a yi musu mari da shi to wannan kuma zai zanto ranar tashin kiyama kenan ranar da za a gane masu laifi ta fuskar su yura fal mujrimuna bi simahum fa yukhadhu bin nawasi wala aqdam a daure su a jefa cikin wuta ko ya zanto gullat aidihim labari ayar take bayarwa su ne marowata su yahudu tunda ababen da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyinsu ba sa fitarwa abinda Allah ya haramta musu na cewa kansu zake masa kuma suke zake masa wallu inu bi maqalu Allah an ce su saboda abinda suka faɗa din nan na jingina aibu zuwa ga Allah sai Allah ce bal yadahu mabsutatani nan raddi kenan akan su hannayen ubangiji ta ala guda biyu mabsutatani a shimfiɗa suke ba a daure suke ba yunfiqu kaifa yasha ubangiji na ce wa irin yadda ya so ya ba wanda ya ga dama a ko a yauke a kowane lokaci ba wanda baya cikin ni'imar ubangiji wala na kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyan wa zuwa karshen aya a takasir yana nuna yadullahi maghlula suna dingina ma Allah aibi Allah kuma ya mayar musu da martani nan aibi biyu suka dingina ma Allah farko suka dingina cewa hannu ɗaya gare shi dan sun ce yadullahi kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marwaci ne hannun suka ce maghlula to sai Allah mayar da martani duka ga mas'alolin guda biyu cewa hannu ɗaya ne ce bal yadahu hannaye guda biyu kenan ba ɗaya ba sannan maganin magalula ba haka bane sai ce ne sani yunfiqu kai yasha ya raddi kan masalolin da haka dai ayar tana nuna ubangiji ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi wanda ba su yi kama da hannun kowa ba don dukkan siffofin Allah laisa ka mislihi shay'un ne wa huwa samiul basir ba su yi kama da na kowa ba wannan kuma yake menene fassaran hazwal haswal quzzati wal qazza wannan a tafsirin bayan mun fassara mun ce al qazza shine kunnan abin nan din bashi ko na dama da na hagu kowanne wannan kuzza ne wannan kuzza ne za ka ga suna daidai da juna to annabi na buga misali ne waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da yahudu nasara daidai wa daida yadda kunnan bashi guda biyu suke daidai wa daida da juna shine hazuwal kuzzati bil kuzza wannan yake cewa me ingancin mutumin da abincinsa da abin shansa duk ya zanto haramun ibadarsa wai ta inganta idan yayi ibada ibadarsa ta inganta cin haram baya rusa ibadarsa sai dai yana barazana ga hasaran ladan ita wannan ibada din kamar da dalilai na shari'a suke nunawa abinda zai iya halarowa yanzu misali kamar hadisin annabi sallallahu alaihi da yake magana akan al-muflis hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muflis wato mai hasara cikin al'ummar annabi Muhammad wanda za a yi masa wawasan dukiyarsa shine mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga haji duk sun yi daidai sai dai ya zubar da jinin wani ya cuci wani ya cinye dukiyar wani ya zagi wani to sai a rinka ɗaukan ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane har sai gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma bai gama biyan bashi ba na mutane da ya zalunta ƙarshe sai a ce to a ɗauko zunubansu sai kuma shi a loda masa kuma a jefa shi wuta to kaga ibadar ta yi kenan duk da cewa gashi shata mahaza safaka da mahaza wa akala mala haza kamar da annabi ya faɗa ya ci dukiyar wane ya ci jinin ya zubar da jinin wane ya kashe wane ya yi kaza da wane amma dukkan sa wannan bai rushe masa ibada ba dan gashi za a dauki ladan a bayar an fahimta ko eh wanne eh wancan ai yana maganar addu'a ne wancan kuma ai bacci ba za a karbi ibadarsa ba ana maganar idan ibada ta shafi dukiyar ne za a yi da dukiya sai kai da dukiya ta haramcin Allah ya karba to shine wannan inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban kuma karshe can ana maganar karban addu'a ne ba karban ibadarsa ba in ya mutar tauhidi za a yi sashi aljanna domin duk wanda ya mutar tauhidi ba zai dawo cikin mutu ba za a jefa shi cikin mutu haka hadisin annabi ya faɗa a yi masa azaba gurgudan su da karshe a shirya shi a kai shi aljanna ayyukansa na ibada na sallah da azumi ya faɗa na tauhidi to na tauhidi yana nan gefe guda muhimmancin tauhidi kenan ya tsamar da shi daga cikin wuta matukar ba shirka ba zai dawoma cikin wuta ba mai shirka ne ke dawoma cikin wuta amma duk wanda ba shirka ba baya dawoma cikin wuta yanzu annabi ya faɗi ladan sana'azumi da waye da za a ɗauke a ba mutane amma ce ladan tauhidin sa fa za a dauke gaba daya bai magana sa ba wanda ba inda za a yi waɗancan ya samu lada akai sai in yana tauhidi amma sai annabi ya shiru game da tauhidi saboda shi daurin sa zai zo shine idan an jefa shi wuta saboda zanubansa tauhidin yi masa gudunmawa wajen hana shi dawwama cikin wuta kafin ta go wato ina ƙara magiya don Allah idan mutum zai rubuto aya bai santa ba don Allah ya bude ƙur'ani ya rubuta daga yau kuma duk wanda ya rubuto ayan ƙur'ani da kuskure shi ne ba zan ansa masa tambayarsa ba ko na sani yanzu wannan aya ce kawo yace nuridu bayan hazil aya muna son bayanin wannan aya lahu yakuni ji liyaj'ala na kafaru alal mu'minina sabila yanzu in na baka qur'ani ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar kai ko gafara aka ce za a yi maka kawo ayar wallahi ba za ka iya kawo ba babu wannan ayar gaba ɗaya a qur'ani na faɗa wannan magana na sake wa tawa qur'ani ba abun wasa bane fa yanzu hadisin annabi in baka iya shi ba baka iya kawo larabcinsa ba ya kamata in ka rubuto ka ce fi ma'anar hadis ya zanto ba fahimci larabcin ne ka kulla ba magana ba annabi ka jingina ba to balanta na aya yanzu wannan duk cikin qur'ani daga bakara har zuwa nasi babu inda wannan aya take aya ce daga wurin ka kai kadai sai dai da ka shishire wannan larabcin naka sai na fahimci kila ayar da kake nufi ita ce ayar cikin suratul nisa'i da Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila kai ko ba haka kace ba can Allah ta ya walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila kai kuma kace lan yakunillahu kaga lan ka kawo kuma kace yakun ka saba larabci gaba ɗaya ma domin idan ka kawo lan da sai ka ce yakuna saboda lan tana shiga cikin fi'ilin mudari ta sashi zanto mansubi kai sai ka sa ta shiga ta sa fi'ilin mudari ya zanto majzumi haba haba da Allah waccan ayar da walan da Allahu lil kafirin alal mu'minin sabila Allah ba zai dora ba zai taɓa bayar da tafarki ba wato Allah ba zai taɓa dora kafare akan mummunai ba haka ayar ta ce abinda kake so ka ce ta ta karo da wannan hadisin wanda ba cin karo da juna waccan am ne wannan kuma khas annabi ya nuna yan al'umma sun yi sako za ta faru kuma a tarihi abin ya faru ya zaka yi da shi a tarihi din Allah ya ɗora kafirai a kanwa to saka ce ubangiji ta Allah bai daidai ba yanzu ga gajeren misali a garinka a tafa balewa ubangiji ta Allah ya ɗauki kafirai ya ɗora kan yan uwan mummunai ya faru ko bai faruwa a zangon ka tafi haka ga a Falastin nan kullum kana jin labari Yahuda suna kashe yan uwanmu to ya faru ko bai faru ba to ya ci karo da ayar kenan ubangiji ya faɗa abu wanda bai tabbata ba sai dai kai ka fahimci ayar ba haka ba cewa lan yaji alallahu lil kafirina alal mu'minin sabila a dauki kafiran duniya gaba daya a dora su akan dukkan musulman duniya gaba daya wannan ba zai taba yiwa ba wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin karas amma baya hana musulmai a wani bangaren su sha wahala musulman wani wurin kuma suna nan da yanci wannan wahala ba ta shafe su ba ko muka ce ko su musulman duniya in suka haɗu suna yakar junansu matuƙar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junansu to kuma sai Allah ɗora kafaran kamar yadda addu'ar annabin ta nuna a nan gurin ku zama shaida duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsarin to ba za mu ansa masa fatawarsa ba tambayar karshe wanda yake cewa wai yan taliban da suke afghanistan muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai menene gaskiyar al'amarin su kaga gaskiyar al'amarin su a wannan zaman ba zai yiwu ba a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yiwu ba amma asalin dai matasa ne ka san an fara jihadin afghanistan kungiyoyi ne guda bakwai manyan kungiyoyi na malamai guda bakwai a cikinsu akwai ahlus sunna akwai sufaye akwai dukansu dai musulmai ne shi abu su samu kungiya mai zaman kanta babu shi a cikinsu ta samu kungiya mai zaman kanta da sunan jihadi yau ina suka yi imani da jihadin ma tukuna babu shi duk wannan abin da aka yi ba ɗan shi'a a ci gaba ɗan shi'a kaura cewa abin suka yi suka kaurace gefe guda sai da aka kori gwamnatin Najib sannan suka dawo suna son a ba su kujera a majalisa a bagas ba su yi yaƙi ba in za ka san sharri shi'a kenan to wannan kungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkan su ba a ga maciji da juna ƙungiyar mujaddadi da ta rabbani da ta hikimtiyar da ta jamilun rahman Allah ji kansa da gafara wanda yake shine mai jagorantar kungiyar jama'atu al hadis da ta sayyaf abdurabbur rasul haka dai kungiyoyi ne guda bakwai lokacin da suke yaƙi da juna ɗin akwai ɗan taimakekeniya tsakaninsu da juna a lokacin da suke yaƙar wato wancan gwamnatin akwai taimakekeniya tsakaninsu da juna wato suna tsara kansu ko ku bunan mu mu bunan ko ku bi can garin mu bi nan gurin duk garin da aka kama duk kungiyar ta kama kama gari in suke mallakar garin in wancan kungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin kaga sabani a tsakanin su kenan lokacin da aka zo aka kama Kabul sai sabanin ya fito fili da can ba a kama capital din kasar ba sabanin bai fito fili ba amma ana kama Kabul sai sabanin ya fito fili waye zai shugabanci gwamnati sannan tubabban gwamnatin shugaba Najib da suka ce yanzu sun dawo shin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya cikin sojojin musulmai ko kuwa to waye zai kafa gwamnati idan aka ce ga shugaba kaga dukkan sauran waɗancan ƙungiyoyi kowace ƙungiya tana da sojojinta na yaƙi da makamansu a hannunsu dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa to a nan kuma kowace ƙungiya take ganin ta yi jihadi ya za a yi tafar gwamnati gawa ne sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake ba dan mulki ba to wajen rabon makamai sai aka fara samun sabani a tsakani wajen a shigo da shugaba Rustum wanda ke shine shugaban sojojin Najib kafin a kori Najib cikin wannan gwamnati ta musulunci kuka da shigo da ita nan ba aka shiga sabani waɗansu sun ce a shigo da su suka shigo da su suka fara yakar juna da aka yi ta yakar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi sai su waɗannan sabari suka fito su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin suka ce mu yaƙe su su duka mu kafa gwamnatin mu tunda sun ki haɗa kai kaji inda abin ya fito yan taliban kenan matasa ne yan zafin kai suna da jarintar yaƙi amma ba su da siyasar duniya matsalar su kenan su kuma ɗancan tsofaffin akwai waɗanda sun kware da siyasar duniya sosai da sosai amma son zuciya ya shiga cikin al'amuransu irin su sayyaf kaga babban malami ne ya yi masters a jami'ar azhar amma irin su hikimtiyar kaga shi ɗan jami'a ne yana karanta injiniyarin shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami'ar amma tun da ya kafa da soja mai karfi sai zanto yana da tsiya kuma shi da taurin kai in kowanne za ka yi magana a kansu kana ta cewa a kansa a takaice dai wannan sabanin na waɗancan shi ya fito da taliban a kan su rushe sauran gaba ɗaya su suka ko to kaga dole a cikin sa akwai masu kyakkyawar zuciya kuma akwai masu mummunar zuciya akwai masu ilimi akwai jahilai shi yasa dole a samu tangarda akwai wanda sun san siyasar duniya akwai wanda ba sani ba akwai wanda turawa na iya amfani da su akwai kaza dole a samu tangarda shi yasa ruhin abu dole ilimi yayi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa har kawai dan jini na gudana a jikinka wannan ba zai sa ka ci nasara ba sai a amfani da jinin jikinka din a karya ka to abin da yawancin su ba su ganewa kenan sai dai duk da haka a halin yanzu a gwabza da suke da waɗancan sojojin sha mas'udu sauransu su waɗancan sauran abin da din su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya su 'yan taliban sama da waɗancan sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗancan a yanzu haka ban ce a cikin su ba kuskure ba akwai kurakure da dama wanda ba lokacin sa bane ba bayanin sa amma dai sun fi dama dama na alamar gaskiya sama da waɗancan an fahimta ku to ita kuma su kuma sojoji eh, su kuma turayen yamma kowanne na da manufa a wajen yanzu ita amerika tana son 'yan taliban ba don komai ba saboda 'yan taliban wato ka iya ce musu ahalus suna ne da ma'anar ahalus suna wanda bai yarda da an ci ba saboda haka kafa kafuwar gwamnatinsu a wurin ita Amerika za ta iya amfani da su don musguna ma Iran su kuma waɗancan suna tare da Iran ne don haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yakar Taliban dan idan kuna jin labarai kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka dan ta ga an karya waɗanda suke taimakon su ita kuma Iran abin da suke so idan ta mallaki wannan Afghanistan ya kasance ta shimfida shi an ci a wajen ba abin da ya rage sai ta haɗe da Tajikistan wanda dama tana cikin uh, tsofaffin uh, uh, jamhuriyoyi da ke cikin Rasha daga nan ta nausa ta tafi har Azerbaijan inda dama take da rinjaye in a wajen sai ta kafa abin da take kira daulaci atul uzma babbar an ci ta duniya saboda haka ita Iran tana yi da aqida ta shi'anci ne su kuma Amerika suna yi da aqida ta siyasa da tattalin arziki suna son su taimaka Taliban dan saboda su musguna wa Iran ba wai dan Iran na shi'anci ba dan Iran ba ta bin manufofin Amerika wannan wani abu ne kuma daban ƙarƙashin kasa tana jin tsoron in ta karfafi in Taliban kuma da yawa kuma za su yi karfi saboda haka Amerika tana cikin wani abin nan <laughs> matsala ta su ta rasa yadda za ta yi da abin kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba america haushi ta rasa yadda za ta yi da shi shine idan ta kyale yan taliban akwai kyakkyawar alaka tsakaninsu da gwamnatin pakistan ka fahimta ko watan wata rana kila su haɗe in aka haɗe dama akwai iyaka idan aka rushe iyakar aka ce daular ta zama ɗaya to an sake samun wata daula mai ƙarfi wadda kuma gashi ta fara kera makamin nukiliya wannan barazana ne ga indiya barazana ne ga amerika barazana ne ga dukkan duniyar turai ba ta san wannan saboda haka tana son ta taimaka musu dan ta raba su da pakistan ha kuma dan ta musguna ma iran ba wai dan kawai tana son in taliban ba amerika kenan <laughs> Allah ya tsare mu wannan sai wani lokaci kuma in sharhi ya shafi wannan assalamu alaikum